يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم شابير رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara shida, wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine mu na goma sha hudu a cikin mu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai daraja watan ramadan ah, kamar yadda muka gani dai lokaci tafiya yake yi wanda ya shirya zai yi aiki ko yake yin aiki yana ribatar kwanakin da suka gabata yanzu an kai ƙololuwa an kai ƙololuwar kwanaki daga nan kuma sai wa ya rai an gama hawa sai gangara Shi ne an yi rabi saura rabi rabin kuma za a gangara ne kawai a guje a ƙare yadda muke jin cewa yau wata zai tsaya to haka za mu ji kamar kyaftawar ido ana cewa an ga wata ko gobe sallah watan ya riga ya tsari kenan duk wani alkhairi da kake ji ana faɗa a cikin watan ya riga ya tafi duk wata falala da ake samu ta riga ta tsari haka wanda yake da sauran rabo a ciki to zai zage damke zai yi shiri zai yi ƙoƙarin cewa waɗannan kwanaki da suka rage ba za su ƙare mai a yawace yawace ba ba za su ƙare mai a shirye-shiryen sallah kaɗai ba za su ƙare mai ne a riba na aikata ayyuka na alkhairi ana ƙara gangarawa alkhairin kwanakin na ƙaruwa ana ƙara gangarawa alkhairin yana ƙaruwa har a zo zuwa goman ƙarshe har a zo zuwa kwanaki guda biyu ko uku na ƙarshe wanda ake kyautata samun daren lailatul qadari a ciki a haka kwanakin za su yi ta tafiya suna karewa da haka duk wanda yake da lafiya da rayuwa a cikin waɗannan kwanakin to ya canza shiri abin da ya yi a baya ya ƙara wanda yake yi ya ninka abin da baya yi kuma ya yi ƙoƙari ya yi shiri ya fara aiwatarwa kafin wannan alkhairi ya zo ya ƙare wannan kasuwar a zo a rufe ta Ta naɗa kayanta shi kenan abin da ya rage wanda ya ci riba ya ci riba wanda kuma ya yi asara ya yi asara na ba abin da zai rage a ciki sai riba ko asara ba wanda za a ce ya shiga lalahu wa la'alai shi bai ci riba ba kuma bai yi asara ba ba a samun wannan in dai baka ci riba ba to ka yi asara ta dole mutum ya tsaya ya dage ya yi abin da ya kamata a cikin ragowar waɗannan kwanakin. Wannan yana tambaya akan cewa yana samun rudani in an ce daren juma'a yaushe ne daren juma'a daren kowace rana yana zuwa kafin ranar kafin ranar shi ne ta. yau idan rana ta faɗi daren lahadi ne aka shiga daga ranar alhamis da daddare bayan faɗuwar rana shi ne daren juma'a ba wai ranar juma'a da daddare shi ne daren juma'a ba daga ranar juma'a da daddare daren asabar ne da haka lissafin yake dare ne yake fara zuwa kafin wuni sai dare ya zo wuni yake zuwa haka in yau juma'a ne to daren taron alhamis ne da daddare daga faduwar rana na ranar alhamis zuwa faduwar rana na ranar juma'a shine ranar juma'a dare da wunin juma'a kenan gaba ɗaya daga kowace rana kuma a haka ne idan an ce daren arba shine ranar takwas ga wata da daddare shine daren arfa ranar arfa da daddare shine daren sallah daren ranar sallah to haka mutum zai rinka lissafawa da aka yi zama daren shi ne a farko kenan ko haihuwa aka yi a daren da aka yi haihuwa ta wadda rana ce haihuwar ta wadda rana ce ta ranar gaba ce an yi haihuwa ranar alhamis da daddare to ranar juma'a ne yake nan da haka haka littafin yake alaikun salam Eh, lissafi kana biyu ne a shari'a. Shari'a tana lissafin Wani da ɓangarori guda biyu akwai lissafi na faɗuwar rana akwai kuma lissafi na fitowar alfibin akwai mutsulakun lai akwai allailul mutsulak idan aka ce wani ko dare mutsulakan yana farawa daga faɗuwar rana ne zuwa fitowar alfibin amma kuma akwai abubuwan da ake lissafin su daga fitowa shi ne kamar me na'am kamar azumi azumin wuni ana lissafi ne daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana ba an asai azumin wunin gaba ɗaya ranar gaba ɗaya za a azumta daga yaushe za a ɗauka daga faduwar rana zuwa faduwar rana shine azumtar rana gaba daya to amma a lissafin azumi ana lissafawa ne daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana ba a lissafawa daga faduwar rana zuwa faduwar rana da aka lissafi kala biyu ne akwai abubuwan da shari'a ta alaƙanta su da fitowar alfijir akwai kuma abubuwan da an alaƙanta su da faduwar rana amma asali a dare daren ranar shine faduwar rana ba fitowar alfilin ba shi shine asali sai abubuwan da aka ce za a yi lissafi da fitowar shi shine za a yi amfani da su a cewa an za a fara daga fitowar alfilin amma in ba haka ba asali shine faduwar rana zuwa faduwar rana shine wuni Yeah. eh na dare eh ta ranar gabati ta ranar gabati kamar yau yau asabar ko da daddare aka yi haihuwa to zai zama haihuwar lahadi lissafin lahadi na ai ba lissafin asabar wannan shine da haka shari'a a musulunci duk wani abu na lokaci yana amfani da wani juyi ne canji ne wanda yake ana ganin shi a waƙi a duniya ba kamar lissafi na na abin nan ba na na kafirai a ce sha biyu sha biyu sai a shiga gobe ko to me bambancin sha ɗaya da sha biyu da ƙarfe ɗaya a waƙi'in gudanar duniya ba wani bambanci a cikinsu kawai lokaci ne ƙarfe ne kaza in ka ga dama za ka iya canzawa ka ce ba sha biyu za a rinka canzawa ba a mai da shi ƙarfe ɗaya in ka ga dama za ka ce a mai da shi sha ɗaya saboda ba wani abu da yake canzawa a duniya a wannan lokaci ba kamar lissafi na shari'a ba za a ga rana ta faɗi za a ga alfijir ya fito za a ga zawalin rana ya yi duk wani abu na lokaci za ka ga akwai wani abu wanda a waƙiƙin gudanar duniya yana faruwa a lokacin to shi ne irin wannan lokutan shari'a take amfani da su ba lokacin kawai da za a zauna a ce a ɗauki sha biyu kawai a sa in sha biyu ta yi shi ke nan sai a ce an canza in an ce me dalili ba dalili kawai dai an yi istilahi an zaɓa shi ne bambanci naka lokuta na shari'a suna da abubuwa na tasrif na gudanar jujjuyawar al'amuran duniya wanda ake amfani da su a wannan ko ganin wata ɓullowar jaririn wata ko ɓullowar rana ko ɓullowar alfijir ko batsewar shafaƙi an daina ganin shi a sama ko bullowa alfijir ya bayyana a duniya ko kuma zawali rana tana tsakiya ta yi zawali lokacin za ya yi haka ake amfani da lokuta a shari'a da lokaci ko ya zama faduwar rana ko ya zama fitowa alfijin ko kuma fitowar ranar kanta wallahu alim Na'am, darasin da ya gabata muna nan a cikin suratul baqara. Eh, mun tsaya kan aya ta 54. Aya ta 54 za mu tashi a kan aya ta da biyar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون نعم هل يدري منا muna السوشي kissoshi الله Allah na tunatarwa da ni'imomi da ya yi mabani Isra'il da kuma kiransu da yake yi a kan godiyar waɗannan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi musu. Allah ya ce wa kultum wa isqala Musa li qaumihi wa kultum ya Musa haka nan ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa kuka kira annabinku annabin Musa alaihi salam kuka ce ya musa lan nu'mina laka ba za mu taɓa yin imani da kai ba hatta nara Allah a jaharatan sai mun ga Allah ba za mu taɓa yin imani da kai ba sai mun ga Allah jaharatan a bayyane fa aka zartu musa'ika sai tsawa ta kama ku wa an tantan alhalin kuna kallo da idon a nan Allah maɗaukacin sarki yana ba su labari kissar iyayensu da kakanninsu da irin yadda suka rinka rajja ga annabawansu da irin taurin kai da tangarewa da suka yi wa annabi Musa alaihi salam lokaci bayan lokaci sai imani an jima su kangare su kafirci su yadda da abin da ya zo da shi an su ce ba za mu imani ba haka Allah yake ba su labarin irin wannan abubuwan da iyayensu da kakanninsu suke aikatawa kuma duk da irin babbar ni'ima da baiwa da Allah ya rinka musu suna wannan kangarewar suna wannan saɓan Allah suna irin irin waɗannan maganganu na izgili ga annabin Allah amma kuma Allah maɗaukakin sarki yana ƙara kawo musu abubuwa na ni'imomi daban-daban daga sun gama da wannan wata tazo in sun fada cikin wata matsalar a kubutar da su a tsallakar da su duk da irin wannan halin da irin wannan ni'ima da baiwa da Allah yake yi amma kuma ga irin tangarewa da bijirewa da suke nuna ba annabin Allah annabin Musa alaihi salam shi yasa yana daga cikin annaba da suka fi kowanne annabi shan wahala daga cikin annabawa manzon Allah ma da shi Allah yana kwaɗaitar da shi akan yayi haƙuri irin hakurin da ulul azmi suka yi daga cikin ulul azmi akwai annabi Musa alaihi salam wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'dil lahu shi yasa an yi ma manzon Allah wani abin ya ji haushi ran shi ya ɓaci sai manzo Allah ya ce rahimallahu akhi Musa Allah ya ji dan dan na annabi Musa an cutar da shi da abin da ya fi wannan kuma ya yi haƙuri sai ya tuna annabi Musa ya tuna irin cutarwar da bala'o'in da ya fuskanta daga bani Isra'il sai wannan ya zama mai sababi na yin haƙuri da juriya da abin da ya fuskanta na bala'i daga al'umma. a da Allah ya ce wa ƙultum ya Musa lokacin da kuka ce ya kai Musa Su ne suke magana da annabi Musa a nan waɗansu malamai tafsiri suka ce jami'u bani Isra'il dukkan bani Isra'il din ne suke magana sai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kubatar ‘yan kaɗan mana dukkan su ne suke fuskantar annabi Musa da wannan magana cewa lan nu'mina laka hatta na Allah jahara ba za mu imani da kai ba ba za mu taɓa yin imani da kai ba hatta na Allah jahara sai mun ga Allah daga wannan shine abin da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa cewa lallai dukkan bani Isra'ila ne suke magana waɗansu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce ba duka bane wayanda suke magana su ne waɗannan mutane guda saba'in da annabi Musa ya zaɓa daga cikin bani Isra'il, waɗanda aka tafi da su za a je a gana da Allah. Lokacin da annabi Musa zai je ganawa da Allah, suka ce su ma suna so sun je sun tabbatar, su yadda sannan su yadda su tabbatar da cewa yana zuwa ya yi magana da Allah ne. Da haka a ne sai Allah ya umarci annabi Musa ya zaɓi wasu zaɓaɓɓu daga cikin bani Isra'il, shi ne aka zaɓi mutum saba'in wanda za a tafi da su, waɗanda Allah yake ba mu labari da cewa, waktara Musa ƙaumahu saba'ina rajulan limiƙatina. Sai annabin Musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikin al'ummar shi domin zuwa ganawa da Allah. Waɗannan mutum saba'in ɗin waɗansu malamai suka ce su ne a nan suke cewa lan mu'mina laka hatta na Allah jahar yanzu suna so su tabbatar da ana zuwa a gana da Allah ne sai suka zo suka ga annabi Musa ya yi magana da Allah suka ji abin da annabi Musa yake ji da haka da suka ji wannan shine suka ce lan mu'mina laka har yanzu ne ba za a yi imani ba ba za mu yadda cewa ganawa da Allah kake yi ba suka ce hatta nar Allah jahratan sai mun ga Allah shi yasa wasu malamai a nan suka ce jahratan ma'ana sai mun ga Allah a yanan, sai mun ga Allah ido da ido dan mun ji magana kawai dan mun ga ana magana da kai ai ba za mu iya tabbatarwa Allah ne ko ba Allah bane Kaka lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Ba za mu yi imani ba har sai mun ga Allah ido da ido shine ma'anar jahratan. A bisa fassarar da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka yi ma wannan kalma. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a jahratan din anan ba sifa ba ce ta ganin. Jahratan ma'ana sifa ce ta maganar da suka yi. Allah ya ce sun ce ma'anar Musa lan nu'mina laka hatta na Allah ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah sai aka ce jaharatan ma'ana sun faɗi wannan maganar a fili ƙarara sun fito sun ce ba za mu yi imani ba Shi ne jaharatan sun ma'ana sun bayyana maganar a fili sun yi maganar ƙarara kamar in mutum ya faɗi wani abu wanda ba sa tunanin zai faɗa ka ce wani fa da baki shi na biya ce kaza shi ne hassanar Allah jaharatan bana ana tabbatar da cewa da bakinsu suka bayyana wannan magana ba wai a zuci suka ƙudurce ba ba wai tunanin magana suka yi ba a'a a bayyane suka faɗe ta cewa lan nu'mina laka hatta Allah ba za mu taɓa yin imani da kai ba har sai mun ga Allah suka ce to wannan shine ma'anar abin da ayar take nufi amma dai da yawa malaman tafsiri sun tafi a kan cewa jaharatan ma'ana sai mun ga Allah ido da ido sai zai daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki a wata ayar da Allah yake cewa fa qalu arina Allah jahratan sai suke cewa ka nuna mana Allah a fili muna so mu ga Allah a fili da aka sai zama shi ne daidai da wannan ayar hatta na Allah jaharatan har sai mun ga Allah a fili wannan shi ne abin da suka nema daga wurin annabi Musa alaihi salam sai Allah maɗaukacin sarki sai ya ce da suka yi wannan neman fa'afarat kuma su. sai a sa'iƙa sai ta kama ku waɗansu malaman tafsiri suka ce as ana nufin almau, sai mutuwa ta faɗo muku da suka faɗi wannan maganar sai Allah ya saukar musu da mutuwa gaba ɗaya aka kashe su dukkansu ko dai dukkansu bani Isra'ila ɗin da suka ce arina Allah jaharatan idan mun ɗauka cewa maganar duka bani Isra'ila ne ko kuma su mutum saba'in din da annabi Musa ya zaɓa idan an ɗauka su ne suka yi magana fa aka zat kuma sai mutuwa ta faɗo musu gaba ɗaya suka mutu waɗansu malamai kuma suka ce a shi ne tsawa ne tsawa kamar yadda asalin kalmar yake nunawa da haka Allah ya daka musu tsawa an yi musu tsawa daga sama wannan tsawar sai ta yi sanadin su gaba ɗaya suka mutu Allah ya mutu tsawa ya aiko musu da tsawa tsawar ta kashe su su duka su ma da malamai kuma suka ce as-sa'iqa nan. ita ce na ruwa a asminar samai harafar su." wuta ce ta faɗo daga sama kawai nan take wata wuta ta zubo daga sama sai ta ƙone su gaba ɗaya suka ce shi ne ma'anar fa akalat kuma sa'ifa ko ne tsawa ce sa'ifan ko wuta ce ta kone su ko kuma a'a wani abu ne aka saukar musu Abin da dai ayar take ɗauke da shi na saƙo a nan take Allah ya kashe sun mutu gaba ɗaya saboda wannan abin da suka nema daga wurin annabin Musa Rai salam da aka ce fa aka da tun sa'iqa as-sa'iqa anan yana daukar ma'anar suma kamar yadda Allah ya bada labari dangane da annabi Musa alaihi salam falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa karra Musa sa'iqa da annabi Musa ya fadi asume da ta as-sa'iqa ko as-sa'iqa tana zuwa da ma'anar suma to amma a wannan ayar ba aka za su sa'ifatu ma'anar mutuwa ne ba ma'anarta suma ba ne. saboda a can na annabi Musa da aka ce wa qarra Musa sa'ifa sa'ifa ta kama annabi Musa ya faɗi a sume sai Allah ya ce me bayan nan sai ce ma a faƙa. lokacin da annabi Musa ya farfaɗo. daga me ake farfadowa daga suma daga kenan waccan sa'ikar ta annabi Musa ba mutuwa ba ce amma sa'ikar su su waɗannan mutuwa ce saboda dalilin su bayan wannan Allah cewa ya numma ku min ba'di mautikum sannan muka tayar da ku bayan mutuwar kenan sa'iƙar su anan sa'iƙar mutuwa ce ba sa'iƙar suma irin ta annabi Musa alaihi salam ba haka Allah ya ce fa akhadhatum as-sa'iqa wa antum tanzurun sai wannan sa'iqa ta sa fado muku wa antum tanzuruna kuna kallo me ake nufi da kuna kallo anan wadansu malaman tafsiri suka ce sashin ku yana kallon sashi kana kallon wani gashi nan ya faɗi zai mutu wani yana kallon ka kai ma ka faɗi za ka mutu kuna kallon junanku a lokacin da kuke faduwa kuna mutuwa shine fa akhadhatkum kumus saifatu wa antum tanzurun wadansu kuma suka ce fa akhadhatkum kumus saifatu wa antum tanzurun ma'ana kuna kallon lokacin da ake tayar da kudin sai wannan ya tashi wannan ma ya tashi ya ga wancan yana tashi ya ga wancan yana tashi daga mutuwa bayan an ga kuma dukkan an riga an mutu shine fa asabat kum as-sa'ifatu wa antum tanzurun wannan suna da mai kuma sace a a na ila al-azab kuna kallon azabar lokacin da take sauko muku tana fadowa kan ku sawa'un wuta ce take saukowa za ta kone ku ko ko tsawar ce asali kuke ji tana fadowa zukatanku za ta kashe ku ko dai menene na azaba da yake sakkowa kafin mutuwar kuna kallon shi da idan kafin mutuwar ta fada muku shine fa aka zatkum sa'imatu wa antum tanzurun shine tsawa ko mutuwa ko azaba ko wuta ta fado uku? alhalin kuna kallo kuna ganin ta da idan ku ba wai labari aka ba ku yanzu waɗannan abubuwan da suka faru da su duka ba labari ba ne abu ne wanda ake gani ra'ayin ai abu ne wanda ake gani ido da ido kowa ya ga abin duk wanda abin ya faru da su suna ganin abin yana faruwa daga ba labari ba ne daga sai Allah ya faɗa musu da cewa wa an antum tanzurun kuna gani da ido kuna ji kuma kuna gani daga ba abu bane wanda kuke buƙatar sai wani ya zo ya ba ku labari mu ne a nan Allah yake ba mu labarin abin da yake faruwa mu kuma muna jin abin kamar yadda kuke gani da ido saboda me saboda labari ne wanda Allah ne yake bayar da shi Allah ne yake faɗa mana me ya faru Daga muna da yaƙini da tabbas cewa haka abin ya faru kamar yadda Allah ya bada labari wa man asdaqu min Allah qila ومن أصدق من الله حديثا نعم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعم الله بدأ كجن سركي يتكم بعثناكم سنة سبك تاينتكم من بعد موتكم بايا متوركم لعلكم تشكرون جنق بودي من إمر الله Allah ya kashe ku ya kuma raya ku domin ku zama masu godiya akan ni'imar Allah subhanahu Ta'ala da ya muku wurin tayar da ku bayan kashe ku alimamu imamu da ibnu di'ama as-sadusi rahimahullahu ta'ala yana faɗa dangane da tafsirin wannan ayar yana cewa masu wa zahabat arwahu dukkan sun mutu kuma rayukansu sun riga sun tafi yadda ran kowane wanda ya mutu yake tafiya sun maruddu listifa'i a jalibi sannan sai Allah ya dawo musu da rayukan nasu domin su ta cike ajalin da Allah ya ƙaddara musu za su rayu a duniya. Kenan waccan mutuwar da suka yi ba mutuwa ce ta ajalinsu ba. Akwai ajali da Allah ya ƙaddara ma kowa. wanda in ajalin yayi walayyu a Allahu nafsan za a ajaluha ba a jinkirta wa mutum to wayannan su an yi musu mutuwa ne ta tsoratarwa da azaba ba mutuwa ta ajali ba daga bayan haka bayan an kashe su din sai aka sake dawo musu da rayukansu domin su ƙarasa wannan ajalin da Allah makaukakin sarki ya tsara cewa za su rayu a wannan duniyar a cikin shi da haka wannan maganar ko wannan ayar da aka yi magana akan kashe mutane da kuma rayar da mutane al'imamun ƙurƙubi yana cewa akwai kafa hujja a cikin wannan ayar kamar yadda ya naƙalto daga ƙasa da har ila yau akwai kafa hujja a cikin wannan ayar ga mutanen da ba su imani da za a tayar da mutum bayan ya mutu ba su wane ne ake mayan musu martani kenan ake kafa musu hujja a nan mushirkan larabawa su ne ba su imani da tashi bayan an mutu ba wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra Allah ya ce ina buga mana misali bayan ya manta da yadda Allah ya halicce shi har yana ɗaukan kashi yana cewa man yuhi al-ibama wa hiya rami waye zai iya tayar da wannan kashin bayan ya zama da diddigaggen kashi Allah ya ce kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra kace wanda da tun asali ba kashin ya halitta kashin to shine zai dawo da shi bayan ya rike ya zama kasa wa huwa bi kulli khalqin alim to wannan shine abin da larabawa suke inkari amma ahlul ya yahudawa da nasara ba sa inkarin tayar da mutum bayan ya mutu da aka sai aka kawo wannan kissa domin ta zama kafa hujja ne ga su mushrikan larabawa cewa Allah yana iya kashewa ya raya Allah yana iya tayar da matacce bayan ya mutu da aka an mayar musu da raddi an kaba musu hujja da wannan misalin da ya faru gashi Allah ya kashe mutane a duniya kuma gashi Allah ya rayar da su a duniya sannan bayan nan yace a cikin wannan ayar akwai kafa hujja da bada labari akan ahlul kitab kafa ma ahlul kitab hujja akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam gaskiya ne annabin Allah ne domin su sun san wannan labarin da ya faru da kakanninsu kuma sun san abu ne wanda in ba ta hanyar wahayi ba ba za a iya samun wannan labarin da abin da ya faru ba kuma gashi manzon Allah ya zo sun san larabawa ummiyuna ne ba sa karatu ba sa rubutu kuma gashi ana kawo musu labarin abin da ya faru da iyayensu da kakanninsu labarin da a cikinsu ma ba kowa ya sani ba gashi ana ba su labarin filla-filla abin da ya faru kenan a cikin ayar akwai hujja guda biyu akwai hujja da mushrikai da suke ƙaryata tayar da matacce akwai kuma hujja ga alul kitabi wanda suke ƙaryata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda gashi ana ba su labarin abinda in ba a wahayi ba ba zai yi wa san wannan labarin ta ka dole su yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ne da ka Allah yake tsumma ba'atnakum min ba'di zalika ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون sannan muka tayar da ku bayan mutuwar ku ko za ku gode ma ni'imar Allah domin da Allah ya karɓe su a wannan yanayin sun mutu a kenan sun mutu a kafurai sun mutu a kafurai, suna kangarewa da jayayya da annabin Allah annabin Musa suna izgili ga annabin Musa suna nuna ba za su taɓa yin imani da shi ba sai ya nuna musu Allah ido da ido wannan magana da suka faɗa aka tsawatar musu aka kashe su gaba ɗaya saboda ita da munin magana inda sun tafi lahira a haka da sun tafi a kafirai to amma sai Allah ya musu ni'ima ya musu baiwa sai ya sake tayar da su bayan sun mutu ko za su tuba su nemi gafara Allah su gode ma ni'imar Allah akan wannan baiwar ta tayar da su bai tafiyar da su akan wannan mummunan yanayin da suka mutu akai ba daga wannan wata ƙarin ni'ima ce daga Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin wurare guda biyar a cikin alkur'ani ko a cikin suratul baqara kawai wanda Allah ya bada labarin tayar da matacce misali na waƙi a nan duniya kafin tashi na lahira wannan misalin yana ciki gashi mutane saba'in Allah ya kashe su kuma sun tabbatar sun mutu kuma gashi Allah ya sake tayar da su sun ci gaba da rayuwa wannan misali na farko kenan bayan annabi Musa ya ta addu'a ya shiga tashin hankali saboda annabi Musa ya shiga tashin hankali da kashe mutane yana cewa me zai koma ya faɗa ma banu Isra'ila ba za su taɓa yadda da shi ba yace ya za su ce ya kwace mutane ya je ya kashe ya ta bai sanya zai yi ba yana addu'a rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya ya Allah da ma haddani aka kashe kawai a wuta saboda tashin hankalin da ya shiga a ce ka zaɓo zaɓaɓɓun mutanen al'umma mutum saba'in ka tafi da su ka je ka dawo kuma ka an ce ina suke ka ce sun mutu a hanya ya za a yi da ka dole ya shiga tashin hankali ya yi ta addu'a yana roƙon Allah Allah ya karɓa addu'ar annabi Musa ya tayar da su shine kuma kun min ba a mawt sannan Allah ya ba mu labarin wannan bawan Allah shi ma wanda ya zo ya mutu Allah ya kashe shi da Allah ya ce fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu Allah ya kashe shi shekara ɗari. sai bayan shekara ɗari sannan Allah ya tayar da shi qala kam labista Allah aka tambaye shi kwana nawa ka yi anan yau qala labistu yawman aw Ya ce na yi. wuni ko dai kuma wani bangare na wuni ina gaban kwana ba dai wuni ɗaya gaba ɗaya a shekara ɗarin da ya yi a kwanci ƙalaban labista mi a ta'ami aka ce to shekara ɗari kai a nan banzur ila ka wa sharabika lam sanna kuma a shekara ɗarin nan ka duba abincinka da abin shan ba abin da ya canza ba abin da ya lalace a ciki guzurinka yana nan yadda yake ka kwanta da rana ka tashi da yamma kuma an ce shekara ɗari kai kuma ga abincinka yadda yake haka yake ba abin da ya canza za ka yadda ko ba za ka yadda ba akwai wahala mutum ya yadda da aka sai Allah ya ce wanzu ina imari ka to ka duba jakinka wani na ja'alaka ayatan linnas za mu sanya su ka zama aya ga mutane da jakin za ka gane cewa shekara ɗari kai sai ga jaki ya riɗe ya zama ƙasa sai alamar cewa akwai ƙasusuwan jaki da ya taɓa mutuwa a nan wuri sai Allah ya ce wanzur ilal izani kaifa nushiduha thumma naksuha lahum to kalli ƙashin jakin ka gani kaga yadda za mu haɗa ƙashin? a idan ka za ka ga yadda za a haɗa ƙashi. aka haɗa ƙashin kun malaktuha lahman sannan ka ga yadda za mu kawo nama kuma mu lallaba ƙashin da shi sannan ka ga yadda dakin zai tashi haka Allah ya ce falamma tabayyana da qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir da ya ga wannan abin ido da ido shi a ido da ido ya ga yadda aka haɗa shi bai gani ba ya dai ga ya tashi kawai amma bai sanya aka yi aka haɗa shi ya tashi ba sai aka nuna mai ya ga yadda aka haɗa ake haɗawan a jikin jaki. shi sai ya ga yadda ake haɗawan sai ya ga jakin ya tashi ya zama jaki daga ƙasa ‘yan ƙasusuwa a cikin ƙasa ya tashi ya zama jaki wanda zai ci gaba da rayuwa da shi ta kai Allah ce falamma ta bayyana lahu da a'alamu annan Allah ala kulli shay'in kadir. sai yanzu na tabbatar Allah yana da iko akan komai shine misali na biyu a suratul bakara da Allah ya bamu akan cewa Allah ya tayar da matattu a nan duniya ma ba a lahira ba misali na uku Allah ya bamu misalin alamtara tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadara al-maut فقال لهم الله موتوا Allah ce baka ga mutanen nan da suka fita daga gidajensu ba suka gudu suna gudun wai mutuwa kar ta same su saboda gudun mutuwa za su yi hijira su gudu Allah ce wa hun ulufun kuma kibinnan mutane ne ba wai ɗan dubu ɗaya ne ko kaɗan ba uluf ne kibinnai ne adadin su fa qala lahu Allah mutu Allah ya ce musu duk ku mutu gaba ɗayan sai suka mutu su. Allah ya ce sun a yawo sannan daga baya da Allah ya ga dama kuma ya sake raya su ya tayar da su haka wannan misali ne daga cikin misalai da Allah yake bugawa a nan duniya na cewa zai tayar da matattu na alkiyama a nan duniya an kashe su sun mutu kuma sun tashi sannan daga cikin misalan misalin isar annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim yake cewa bai qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi annabi ibrahim yana neman ya ga ilmul yaqin kenan ko ainul yaqin akwai abin da ake ce mai ilmul yaqin ilimi na yaqini yanzu waɗannan abubuwan da muke karantawa a Qur'ani ilmul yaqin muke da shi muna da yaqini ilimi na yaqini akan abu to akwai kuma ainul yaqin abinda ido da ido za ka gani shine ainul yaqin to annabi ibrahim yana so ya ga ainul yaqin yace rabbi arini kayfa tuhyi al maut Allah ta nuna min yanda take tayar da matattu sai Allah yace awalam tu'min kai imani da zan tayar da matattu bane qala bala ya ce, na yi imani ya Allah walakin li yatma inna qalbi ina so in samu natsuwa a cikin zuciyata ta ainul yaqin gani na ido daga Allah ya ce yake qala fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin hunna juz'an sun thumma du'uhunna ya'tinaka sa'yan aka ce to za a nuna maka ido da ido shine ka samu tsuntsaye daban-daban guda hudu ka daddaka su ka yanka su ka daddaka ka takuɗa su an takuɗa naman tsuntsaye hudu daban-daban sannan ka ɗebi ɗiba ka sa a kan kowane dutse ka tura kashi ɗaya ka kasa naman gida hudu sannan ka koma gefe sun madu ka kira su ka sai su zo ya ake na a yanzu za su zo maka a guje kowanne zai haɗu kowanne jikin shi zai haɗu ya koma ya tashi yanda yake kuma ya amsa kiran da kai ya zo inda kai wa alam anna Allah azizun hakim Allah ya ce ka sani Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne duk abin da ka ji Allah ya ce zai yi ko kawai zai yi yana da iko akan komai wannan yana cikin misalan da Allah maɗaukacin sarki ya bayar a cikin suratul baqara cewa ya tayar da matattu a nan duniya misali na biyar na ƙarshe shine kissar ashabul baqara din da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa id fataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta ta ce rigima akan wa ya kashe mutum Allah ya ce su yanka saniya a ɗauko wani ɓangare na jikin saniyar a daki wanda ya mutu da aka dake shi kuma aka ana dukan shi ya tashi Allah ya tayar da shi bayan ya mutu wayannan misalai ne guda biyar gaba ɗaya a cikin suratul baqara da Allah ya bayar cewa ya tayar da matattu a duniya kuma a gaban mutane a gaban mutane mutanen sun gani waɗansu adadin ma dibinnai ne waɗansu ɗaruruwan mutane wasu saba'in wasu dabbobi haka kuma Allah ya tayar da su kuma mutane suka gani da ido cewa Allah yana tayar da mutum. Haka da Allah ya ce, "Sun maba'at nakun min da mautikun sannan muka tayar da ku bayan mutuwar ku mun tayar da ku ne la'allakum tashkurun ko za ku gode ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya tayar da mutum bayan ya mutu ni'ima ce kamar yadda ya halicce ka ba da babu kai babu kai ya halicce ka wannan ita ma ni'ima ce da ka samun ka yanzu da rai kamar rayar da kai ne Allah ya yi a lokacin da kake a mace da kana mace sai ya rayar da kai ya samar da kai Shi ne rayuwa ta farko kenan sannan kuma zai sake kashe ka Shi ne mutuwa ta biyu sannan kuma zai sake rayar da kai Shi ne rayuwa ta biyu kenan ta ƙarshe wadda ita ce kammalalliyar rayuwa kaka lokacin da kake samun kanka a matsayin rayayye kana da rai kana numfashi kana da lafiya to wajibi ne ka gode ma ni'imar Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah ya tunatar da bani Isra'ila anan wannan ni'imar da ya musu na rayar da su bayan sun mutu وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون har yanzu daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi ma bani Isra'il wannan ni'imar da Allah ya ambace ta da cewa wa zallanna alaikumul gama wa anzalna alaikumul manna was salwa wa zallanna alaikumul gama bayan Allah ya ambaci ni'imomin da ya musu a baya galibi in mun kalli ni'imomin baya da suka wuce tseratar da su ne da kubutar da su da yaye musu wani bala'i da aka yi su ne ni'imomin baya da suka wuce wani abu ne da suke ciki aka kubutar da su daga wannan abu wani bala'i ne da suka shiga aka yaye musu har wannan ta ƙarshen bala'i ne na azabar Allah da aka saukar musu aka yaye musu wannan bala'in aka dawo musu da ransu bayan mutuwa to yanzu kuma sai aka shiga lissafa musu wasu ni'imomin da aka yi musu wanda ba su shafi yaye bala'o'i ba tsantsar ni'ima sai a ba su wasu abubuwa wanda za su amfana da su a rayuwa da haka wancan na baya ɓangaren ni'imar daban waɗannan kuma da za a yi magana a nan ɓangaren ni'imar daban da haka sai aka ambaci abubuwan da aka yi musu abubuwan da aka yi musu daban-daban na ni'imomi da falala da alkhairai marasa iya. Allah ya ce wa zallanna alaikumul ghama sannan mun sa girgije ya yi muku inuwa mun sa muku girgije ya zama muku inuwa a gare ku wa anzalna alaikumul manna wassalwa sannan mun saukar muku da almannu da asalwa ya zama abinci gare ku kulu min tayyibati ma razaqnakum da haka ku ci daga daɗaɗan abubuwan da Allah ya azurta ku da su daga cikin daɗaɗan abin da Allah ya azurta ku da su akwai almannu was salwa da aka kuci daga abin da Allah ya azurta ku da shi na daɗa ɗan al'amura na halal wa ma zalamuna Allah ce to ba su zalunce mu da komai ba duk saƙon Allah da suke yi da zunubi ba su zalunci Allah da komai ba walakin kanu anfusahum yuzlimu sai dai sun kasance kansu suke zalunta da ka duk abin da za su aikata da duk waɗannan abubuwan da muke ji Allah yana ba mu labari a kansu ba abin da zai cutar da Allah da komai ba abin da za su yi ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za su yi kansu za su yi ma shine walakin kanu an zulimu A nan Allah ya ce wa zallalna alaikumul gama, mun sanya muku al ya zama muku inuwa wannan abin ya faru ne a lokacin da suka shiga cikin ɗimuwa lokacin da suka shiga cikin ɗimuwa bayan an kubutar da su daga mutanen fir'auna Allah ya umarce su da su je su yaƙi al'ummar wani gari daga cikin garuruwa Allah ya ce ya qaumi dukhulul ardh annabi Musa ya ce ya qaumi dukhulul ardh al-muqaddasata lakum ku je ku shiga wannan gari mai albarka wannan gari mai tsarki inda suka yi ta jayayya nan ma da annabin Musa qalu ya Musa inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha sai ya Musa wannan garin fa akwai wasu mugayen mutane ba za mu shiga garin nan ba sai sun fita a fitar da su mu shiga amma in dai suna ciki ba za mu shiga ba kuma an ce su je su yi jihadi ne ba da mutanen Allah zai ba su nasara sai su samu gari suka ce to mu dai in dai akwai waɗannan mutanen ba za mu shiga ba wasu masu imani daga ciki suna musu wa'azi udkhulu alaihimul ba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun ku je ku shiga yanda Allah ya umarni in kun shiga ku za ku yi galaba ku za ku samu nasara karshe suka ce kai alu ya musa Ina nan inna lan ha abadan ma damu fiha sai musa har abada in dai akwai mutanen nan a wannan garin ba za mu shiga ba in da takura mana za ka yi matsa mana za ka yi sai an shiga fadhhab anta wa rabbuka faqatila da kai da Allah ku je ku yi mana ba kai kana da Allah ba to ku je mana kai da Allah ku yaƙi. mu inna hahuna qa'idun mu muna nan za mu jira an gama sai mu shigo wayannan su ne bani isra'il da haka Allah ya ce fa innaha muharramatun alayhi na sana da haka mun haramta musu garin an haramta musu gari gaba ɗaya. daya na sanatan yatihuna fil ard za su yi dimuwa a bayan ƙasa shekara arba'in. ne ukubar da Allah ya musu daga nan suka shiga wannan dimuwar ta shekara arba'in. shekara arba'in suka yi a timuwa. ba sa ban taɓa sani ina za su je ba in an yi tafiya an wuni ana tafiya an je an da zango da daddare za a huta in sun tashi da safe sai su gansu a inda suka tashi haka suka dinga yi shekara arba'in suka yi a haka suna cikin ti har annabi Musa ya mutu a cikin wannan a cikin wannan yanayin ciki ba su samu gari ba daga a wannan yawon da suke yi a sararin samaniya kenan ko ana yawo a sararin samaniya babu gari akwai ɗan adam da zai iya rayuwa a ƙarƙashin zafin rana na tsawon rayuwar shi gaba ɗaya ba zai yiwu ba daga suna cikin matsala tunda ba gari ba yadda za a yi gidaje ba za su iya yin gida ba ba za su iya yin komai ba sai dai su tafi in sun gaji da tafiya kuma su ga ashe ba su je ko'ina ba haka suka yi ta yi to sai Allah ya musu ni'ima ni'imar shine aka kawo musu inuwa tana zuwa ta rinka lullube su gwargwadon inda suke shine Allah yake tuna musu da wannan ni'ima wa zallalna alaikumul ghamam mun sanya muku algama ya zama muku inuwa mun yi muku inuwa da algamam kamar wata lema ce aka yi musu algamam waɗansu malamai suka ce shi ne dai wannan girgijan da muke gani duk inda suke girgijan yana zama a ƙarƙashin inda suke sai musu inuwa rana ba za ta rinka taɓa su kai tsaye ba waɗansu kuma malamai kamar yadda abdullahi ibn abbas da wasansu suka ce a ah, wani nau'i ne na girgije na musamman wani nau'i ne na girgije na musamman ba wannan girgijen da muke gani a sama ba ya ce wannan girgijen da aka sa wanda yake musu inuwa shine girgijen da Allah yake magana a kan shi a cikin alkur'ani da yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi hulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr cewa Allah zai zo a cikin girgije a cikin wata inuwa ta girgije ya ce to irin wannan hulan min al-gamami din ita ce take musu wannan inuwa suke rayuwa a ciki waɗansu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi da hulalin min algamami na alaikumul gama shine wani farin girgije ne faritar wanda za ka shi kamar auduga haka yake zuwa yana bin su a duk inda suke yana zama musu inuwa wanda suke rayuwa a ƙarƙashin inuwar wannan girgizar. to shine Allah yake tuna musu wannan ni'imar wa zallalna alaikumul gama ku tuna lokacin da Allah madaukakin sarki yake yi muku inuwa da wannan algamam din da wannan girgizar da wannan lebar ta musamman daga Allah wadda za ta kare ku daga lalacewar fatar jikinku daga lalacewar jikinku saboda tsananin dukan rana na kai tsaye na kullum to wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da ya ya sanya muku wannan nau'in na inuwa tana tafiya tare da ku idan rana ta faɗi kuma sai wannan gama fin sai ya kauce sai ku rinka rayuwa a ƙarƙashin hasken wata shi kuma wanda shi kuma ba zai yi tasiri akan fatar jikinku da kuma gangar jikinku ba to haka Allah ya rika tafiyar da su a tsawon wannan shekarun da suka yi a cikin wannan a cikin wannan imuwa da wannan rayuwar da suka yi ta shekara arba'in kafin su samu matsugunni Shi ne wa zallalna alaikum ghamam wa anzalna alaikumul manna salwa sannan kuma mun saukar muku da alman da kuma asalwa salwa wannan nau'o'in abubuwa ne guda biyu an yi musu rifi sannan kuma an ba su abincin da za su ci me ake nufi da almannu da kuma asalwa Wannan malaman tafsiri sun yi maganganu masu yawa a kai wanda alƙarshe imamu ibn kathir rahimahullah ya fitar da matsaya wanda za ta iya game maganganun da malaman tafsiri suka yi dangane da ma'anar abin da ake nufi da almannu da kuma asalwa da Allah ya goranta musu cewa ya saukar musu da shi domin ya zama matsayin abincinsu da kuma a gaba Allah zai mana bayanin yadda suka butulci ma wannan abincin shi ma suka nuna ba sa buƙatar shi suna buƙatar canji da wani nau'i na abinci daban wanda ba wannan ba za mu ji abin da malamai suka yi magana a kai dangane da ma'anar almanu wa salwa a darasi mai zuwa insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi ni Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ba mu ikon godiya akan ni'imomin da ya mana waɗanda suke na bayyane da na koye Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin jarrabawa ta ni'imomi da jarrabawa wadda take ta sabanin alkhairi wadda muke gani a rayuwar mu ta yau da kullum Allah ya kare mu ya zauna da mu lafiya ya zauna da kasanmu mu lafiya ya gafarta mana ya gafarta man mahaifan mu da malaman mu da sauran al'ummar musulmi da suka riga mu gidan gaskiya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين